dangane da 'yan uwa waɗanda suka kware game da karatun ainihin wato turanci ga wasu littafai guda biyu zan ba su shawarar su je su same su akwai usulul tafsir a sunan littafin kenan da turanci kuma suka sa mishi the methodology of quranic interpretation dr abu amina bilal phillips shine ya yi shi wannan littafi ina fatar ɗalibai musamman da malamai masu tafsiri waɗanda suka kware da turanci su samu wannan littafi zai taimaka musu kwarai da gaske dangane da bayanai akan abubuwan da suka shafi eh, sanin tsare-tsare da shawarwari da ilmomin da za su taimake ka wajen ka iya kyakkyawan ainihin tafsiri sannan sai kuma the introduction to the sciences of the Quran shi kuma Abu Ammar Yasir Qadi shine ya rubuta wannan littafi shi ma dai kamar wancan sai dai ya fi wancan faɗaɗa bayanai kwarai da gaske waɗannan littafai galibi ainihin ana samun su ga sunan a Kaduna a wata wani bookshop da suka sa suna darar tauhid yana ainihin wato sayar da littattafai ire-iren waɗannan to da yake foreign books ne littattafai ne na turanci na ƙasashen waje za ka same su da tsada kwarai da gaske sai ga littafi kamar wannan sai a ce maka dubu goma ko dubu takwas ko makamantan haka saboda dama kowa ya san littattafan turanci suna da tsada to a